واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أموا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata سبحانه وتعالى subhanahu wa mahalicinmu wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin talata shida ga watan ramadana hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallam da garin maka zuwa madina na da shekara 1444 wanda ya daidai da 28 ga watan maris shekara ta 2023 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yaddarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta agga islamic center wacce take yola jihar adamawa domin ci gaba da raya waɗannan kwanaki masu albarka da kiyayyiyar magana maganar Allah subhanahu wa ta'ala alƙur'ani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi domin ya zama haske maganin duhu shari'a jagora wanda zai fuskantar da zukatanmu zuwa ga hanyar neman yardar Allah duniya da lahira muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ambaci wannan majalisar namu a fadarsa mai tsarki Allah ga mu mun haɗu a ɗaya daga cikin ɗakunanka ka inda ka fi so a bayan ƙasa ba abin da ya haɗa mu sai ƙoƙarin karanta littafinka da ƙoƙarin fahimtarsa da haskakuwa da sakonnin da ta sanya a cikin wannan littafi mai albarka manzanka sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari kuma mun yadda min imani cewa duk sanda wasu daga cikin bayinka suka haɗu a masallaci suna ƙoƙarin karanta littafin ka suna ƙoƙarin fahimtarsa suna taimaka ma juna wajen haskakuwa da haskensa to ba za su bushe ba face sai waɗannan alkhairai da albarkatai sun kewaye su daga ciki saukar da rahama jin kewaye wurin mala'iku a ƙarshen al'amari kuma ka ambace su a fadarka mai tsarki muna roƙonka don tausayinka don jin kanka don rahamarka ka ambace mu a fadarka mai tsarki ba don mu ba sai don tausayinka da rahamarka da jin kanka allahumma amin akwai tambayoyi da yawa amma na ga da yawa daga cikinsu akwai wasu wani adadi mai yawa wanda neman addu'a ake yi daga ‘yan uwa masu albarka wasu kowa da irin bukatunsa wannan ba laifi ba ne bisa kyauta damar juna zato da kuma ganin cewa bakuna ne waɗanda suke azumi in an roƙi alfarman a addu'a ba a yi laifi ba saboda haka dukkan bayan allah waɗanda suka rubutu takardu masu yawa waɗanda suke da alaƙa da addu'o'i muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya biya musu bukatunsu ya yaye musu damuwarsu ya jibinci al'amarinmu da nasu gaba ɗaya Allah ya ba su abin da suke so fiye da yadda suke roƙo ya kare su daga sharri fiye da yadda suke tsoro da mu gaba ɗaya akwai wani a cikin masu neman albarmar addu'a na zaɓo takardarsa saboda wata fa'ida da nake ganin za a iya fa'idantar da juna da ita ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam malam ina roƙon allah ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmai ga baki ɗaya a faɗin duniya amin ina kuma fatan mu gama azumi lafiya mai sallah lafiya allahumma amin sai ce ran kai daɗe ka gaba da ni yake bakin ina jin da his excellency yake <laughs> da ya koma kai da daɗe kuma ai ya canza salon magana Eh, <laughs> amma yana cin tun da addu'a sai amin ya daɗe cikin aminci zo da abin. Ah, ina roƙon Allah ka zama eh, Allah ina roƙon Allah ka zama sanadin yi min addu'a Allah ya buɗa min hanya in ƙarasa gidana na yi gini sauran abubuwa da suka rage kulasa da silin da sauransu a takaice abin da ya sa na karanta wannan shine a kowace addu'a akwai yadda ake kowace bukata akwai abin da ake kallo na ake la'akari da shi sunan Allah ko siffofinsa ko wani aiki na Allah sai ka kalli bukatarka sai ka duba me yake da alaka da bukatunka wanda yake da alaka da sufofin Allah da sunayensa sai ka roƙi Allah da shi zan ba ka wani lakani mai muhimmanci mai tsadar gaske ga duk wanda yake so ya ƙara ta gini ko ya mallaki gida ko ya abin nan ya rike wannan in Allah ya zai ga alkhairi akwai mabukata ke <laughs> bari a bari sai gobe duk wanda yake so ya ƙarisa gini ko yake so ya gini amma yanayin yi abubuwa sun abin nan so ya lizumci addu'a shi kenan <laughs> ya lizumci addu'a amma specifically babu laifi wasu bayan allah sun yi wannan da yawa sun ga alkhairi sosai sosai ta ce يا من خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب أعني على بناء بيتي يا من خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب أعني على بناء بيتي يا wanda هل halarci sammai da شدا cikin kwana يا الله تتبكين da سامن ba kana faɗan wannan kana ganin ikon Allah na ginin sama a ce duk a kwana shida kuma ba wai an gaza a yi a ƙasa da haka ba ne a'a hikima ce ta Allah zuciyarta cike take a lokacin ta zama ta cika da yaƙini da yarda da cewa Allah ba abin da ya gagare shi in kai irin wannan addu'ar ko makamanciyarta da wannan yaƙinin in Allah da sai Allah ya kawo maka farin ciki sai kaga ginin eh, cikin sauƙi da taimakon Allah an ƙara ƙarasa mata har ka ɗauka ko dai aljanu suna tsaya kan insha Allah wannan kuma eh, jan hankali ne ya ce a jan hankalin bayan Allah ba na karanta ba na fahimci sabon cewa su ji masu hali su ji tsoron Allah in sun ci bashi za ka ga mutum yana da sana'a wacce jarin bai da yawa sai a zo a karɓi bashi sai kuma a zo ana gutsura abin nan wajen biya a gutsura biyan har ya rasa abin da zai amfana da shi wannan ba daidai ba ne idan mutum yana da hali to manzan rama salasalam ya ce matsalul gani yi gul mulmular mai hali zalunci ne kana da halin ka biya bashin da ake binka kawai haka nan take wannan mugunta ce kuma ba daidai ba ne saboda haka yana da kyau eh, mutum ya yi kokari ya sauke nauyin da ke kai kuma ai babu jin daɗi a ce kana da tsaba a hannunka amma kuma ana binka bashi eh, eh, baba na daga mu na waje kenan ma'ana ga rufin asiri a zahiri amma kuma ta wani wajen a buɗe ga bai kamata so yana da kyau mu kula da wannan muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sanya mana albarka ya karɓi ayyukanmu ya dace da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira ina ƙara maimaita mana muhimmancin jaddada niyya da neman yardar Allah da zama a wannan majalisin domin mu saurari maganar Allah mu samu yardarsa jaddada wannan zai taimake ka wajen samun albarka samun alkhairi wanda Allah ya yi alkawari ga bayansa ma'abota irin wannan ibadar da kake ciki Allah ya karba mana muna fatan alkhairi ga dukkan mahalarta wannan majalisi bisa jagorancin mai girma gwamna alhaji umaru alhaji ahmadu umaru kinkiri allah ya kara albarka da shi da tawagansa da sauran yan uwa gaba ɗaya na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ya manzan rahama sallallahu alaihi wasallam lallai mun maka kyauta ta musamman mun maka kyauta wacce ba ta da adadi gabar da yamma kudu da arewa komai naka ya daren mana kowa alkhairi da albarka an ba ka kyauta mai girma an ba ka kyauta mai yawa daga cikin kyaututtukan da aka yi maka zaɓa maka matsayi na musamman a gobe kiyama wanda za ka zama sanadiyar jikewan makoshin bayan Allah a filin kiyama lokacin da za su sha daga tafkin ka na alfurka fasalli ne rabbika wanhar irin wannan kyauta irin wannan ni'imar tana ƙara ƙarfafa maka gwiwa ka ƙara tsayuwa wajen bautar Allah wajen yin sallah da neman yardarsa tare da sadaka da yanka don neman yardar Allah sannan kuma da faranta ma bayan Allah mabukata rai inna shani aka huwal abtar waye shi duk wanda yake kyamarka yake kokarin ganin karshenka ko yake jiran zamewarka to shi ne hannayensa za su kirga asara kai kam na gaba ya gaba na baya sai tsintar hula idan ba a manta ba a majalisin da ya gabata ba mu guse ba muna ambatar fa'idoji waɗanda suke da alaƙa da wannan sura mun tsaya akan fa'ida ta nawa na'am ta ashirin ko akan fa'ida ta ashirin muna tattaunawa a kan irin kyautar da Allah subhanahu wa ta'ala yake mabayinsa farawa daga ko fara daga annabawa a cikin annabawan akwai waɗanda suke martaba ta can sama a cikin masu martabar akwai kuma shugabansu manzon zira sallallahu alaihi wasallam ka gangaro irin ni'imomin da Allah yake ma al'umma maza da mata yara da manya waɗanda suka yi imani da waɗanda ba su yi imani ba duka to a jagora jagora a babin ni'imomin da Allah subhanahu ta'ala yake ma al'umma gaba daya babu irin ni'ima ta ilimi babu irin ni'imar ilimi ni'imar ilimi a babin kyaututtukan da Allah subhanahu ta'ala yake ma bayi babu kamar babu kamar ta saboda idan ka ce ni'imar ah, sanin Allah ilimi ne ko ni'imar bauta ma Allah ilimi ne saboda bayan da za a yi duka kai sai da ilimi shi yasa Allah subhanahu wata'ala lokacin da yake bayyana irin falaloli da kyaututtukan da yamma manzon jira sallallahu alaihi wasallam sai yace ah, wa 'allamaka kama lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima ko وعلمك ما لم تكن تعلم fablullahi alaika abu ma Ya sanar da kai abinda baka sani ba Allah ce tabbas ko shakka babu ya Muhammad falalar Allah da kyautarsa gare ka falala ce mai girma wacce ba ta da iyaka me ke tabbatar da ba ta da iyaka irin ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka wannan yake nuna maka cewa idan kana so ka shiga cikin inuwar falalar Allah da taimakonsa to yi kokarin ka hattatu da hassan ilimi yi kokarin ka san Allah ka san manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ka san haƙoƙinsa a kanka ka san irin biyayyar da ta wajaba ka yi musu ka san sakonni da manzon rahama sallallahu ya zo da shi a babuka daban-daban a cikin tarbiyyar gidanka a kasuwancinka a cikin mulkinka a cikin zumuncinka komai ba abin da manzan rahama sassana ya bari face abinda Allah ya aiko shi da shi ya isar mana ka ku da wannan hasken ya kasance kana rayuwa a bisa ilmi abinda yake bambanta dabba da ɗan adam jama'a shine ilimi duk lokacin da iliminka ya yi sama ana sa ran ɗabi'unka da halayenka da tunaninka da hangen ka ya bambanta da wanda bai kai ka ba to kaga ashe decision da shawarwari da tunani da zaka rika yi za ta sha bamban da wanda bai kai ka ba saboda haka dole ne salar rayuwanku da irin tunaninku ya zama daban-daban to idan mutum ya makan shi rowa bai su ba bai hakafu da hasken ilimi ba bai tambasa kafa a gaban waɗanda suke da shi su sanar da shi ba to sai ya zama ya tsara rayuwarsa bisa duhu ba tare da ya san abin da yake wajibi a kan shi ba shi yasa baka da uzuri wa Allah ba ta da hanyoyi a wannan zamanin ya kasance baka san yadda za ka bauta ma mahalicinka ba baka san haƙoƙin Allah a kanka ba baka san ya za ka yi kyakkyawar Allah miƙaƙƙiya wacce za ta kai gaban Allah da siga da siffa ta mutunci ba duk baka san wannan ba baka san abin da ya waje ba a kanka na sauran gibadoji ba wannan kuskure ne kuma babu kuzuri shi yasa yake da kyau mutum ya fahimci cewa a komin shekaru da ya yi a rayuwa to har yanzu bai yi latti ba latti shi ne karka fara shi ne har yanzu tana cikin latti amma in ka fara da yardar allah za ka kai da gashi fa'ida ta ashirin da ɗaya lafazin in ne aka huwal abisar ma'ana wanda bai san ka da alkhairi mai kyamarka mai bakin ciki da ci gabanka mai bakin ciki da samun alkhairinka shine mai yankaccen baya wanda bai da albarka a rayuwarsa wannan lafazin idan aka yi la'akari da shi sannan aka hango ayar farko ta inna a tsaina kalkautar sai mu ce daga cikin fa'idojin wannan sura ita ce tarbiyyantar da mu ko da ba ta san mutum ko da ba ta ka da kyakkyawan zumunci da shi to karka yadda ka zama cikin jakadu masu faɗan sharri a kan shi ko da ba ka san mutum ko da ba ka shiri da shi ko da ba ku da kyakkyawan zumunci kar ka zama jakadar watsa sharri a kan shi ka iya faɗan alkhairi a kan mutum shine misali positive active ne ina a baina kalkauta an mutum yana da alkhairi ka faɗa sharri kuma to kar ka zama kai ne farfesa na farko da zai fara bayyana sharrin mutane a cikin al'umma kun fahimta wannan yana daga cikin manya-manyan abubuwa masu muhimmanci a rayuwar mu ta yanzu za ka ga ga wani bawan allah ga wani mutum kai ne misali an san ka da alkhairi amma kuma a matsayinka na ɗan adam an san ka da wasu ɗan ɗabi'u na matsaloli wanda zai hango ka ba zai hango alkhairin ba sai dai bakin zai ta gani wannan ba daidai ba ne. duk mutumin da ya sabar kansa da rashin ganin alkhairin mutane to zuciyarsa za ta samu wata tsatsa wacce za ta rika cutar da shi shi ne zai zo yana da na sanin abin da yake duk mutumin da ya sabar makansa da ganin baya ganin alkhairin mutane to za a jarrabe shi shi ma gobe ko jibi aljaza min jinsil amal sai mutane su gaza ganin alkhairin sa shi yasa ko da ka san mutum yana da wani abin da ba daidai ba kar ka zama kai ne limamin bayyana sharrin kar ka zama kai ne jakadan tambada bin bankado abubuwan da kai ka san cewa a matsayinsa na dan adam ba iya samun shi da wannan matsaloli duk lokacin da al'umma daidaikunta. ko kuma gaba ɗayanta suka siffanta da concentrating ko mai da hankali a kan sharri da aibun mutane tare da mantawa da alkhairi ko wannan al'ummar ba yadda za a samu zumuncin zuci tsakanin ɗaiɗaikunta duk al'ummar da kuma babu zumuncin zuci tsakanin ɗaiɗaikunta ba yadda za a yi ta ci gaba shi yasa wani mai hikima yake cewa ma balu qaumin li'amin laysa indahum dinun wa laysa lahum 'ahdun idha tuminu in yasma'u ribatan daru biha farahan minni wa ma سمعوا من صالح دفنوا صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندكم أذنوا أكيد سوى وين يلانا تمتعني me ya yi mu hazan tarbiyyar mutane a wannan zamanin a zamanin su kenan ba yanzu ba gashi an samu wasu mutane laisa lahum dinun ba su da addini wannan ke tabbatar da cewa alamar daga cikin alamun tafa-tafa da addini shine da sharrin mutane da boye alkhairinsu wannan alama ce na raunin addini sai ce wa laysa lahum ahdun idza tu'minu su mutanen nan dai kuma ba su da alƙawari idan ka amince musu me ya tuffar su yace in yasma'u ribatan faru biha farahan minni idan suka ji wani abu kafin ma ya tabbata wanda zai taba mutunci na wanda dan aibu aibu ne wata mummunar dabi'a faru biha farahan a ah, mun kama shi ai sai a danna a facebook sai a danna a kaza sai a social media wanda yake faɗan da ya yada da za ka je ka tambaye shi tsakaninka da Allah ina gaskiyan wannan labarin sai ce wallahi ni ma na ji ne wani yana faɗa a gaban Allah bawan Allah gobe kiyama babu cewa na ji wani ne ya faɗa wallahi lazim kai da ka yada kai da ka danna kai da kai kai da kai kaza kai ne za ka shari'a da bawan Allah nan da ka ci mutuncin ba a gaban Allah babu daily trust ne suka kawo babu kaza babu kaza babu kaza idan propaganda suka yi kai kuma ka zo ka yada kai ne mai bayani kai ne mai abin nan saboda haka jama'a mu kare ayyukan alkhairin mu kada kai ta shuka alkhairi sai gobe kiyama a dinga kwashewa ana biyan waɗanda ka ci hakkin ko ka taɓa mutuncin su da aikin ladanka in yasma'u ribatan qahu biha faraha yin murna da zanewar wani alama ce ta shana'an alƙalbi yayya ta zuciya ya kasance idan ka ji aibin mutum ko ka ji wani abin da matsala ce a rayuwarsa ka zama murna kake to wannan alama ce da suke tabbatar da tsatsar zuciya da rashin tsaftarta sai ya ce wa in sami'u wa ma sami'u min salihin dafaru duk abin da suka ji na alkhairi na kirki nan da nan ina kasa sai a birni kada ku bari a ji wannan saboda zai kara kima zai kara martaba haka muke ko ba haka muke haka wasu daga cikin mu suke kada mu ce al'umma akwai alkhairi akwai bayan Allah insha Allah irin ku yace summun idza sami'u summun yace kurame ne bebaye ne duk abin da za a ji na alkhairi to in dai a kaina ne ba za su ji ba in ji shi duk abin da za a gani na alkhairi shi ma ba su da ido ba za su gani ba summun idza sami'u khairan dhikirtu bihi in aka ambace shi da alkhairi ba za su ji ba ba za su gane ba وإن ذكرت بسوء idan aka ambace أتى da ممونا abu, to duka jikinsu sai ya koma kunnuwa an biya su da suna laso labari suna sharo shi suna tattaro shi lungu-lungu suna tattaro labarai wani shi bai jin daɗi ma in bai san abin da wane da wane yake ciki na matsala ba a lokacin yake samun natsuwa ya bacci cikin daji amma lokacin da zai ga wani da alkhairi zazzabi ya kama shi bakin ciki ya rufe shi babu alkhairi a cikin wannan zuciya kuma wannan jama'a babu bambanci da ɓangaren 'yan kasuwa a cikin kasuwancin malamai a ɓangaren malintarsu masu wata sana'a da sana'arsu kai da abokinka makwabcinka ɗan kasuwa idan faduwa ko idan riba shi ta girme ko ya samu matsalar karyewan jari ne kake ji a zuciyarka wannan ita ce alamar imaninka kakka je ba wai yawan sandolinka da Allahu akbar da a'a a waɗannan abubuwan ne ake gane imani eh sallah tana da shi sauran abubuwa na da shi na ibada amma waɗannan su ne fassarar tasirin sallah a cikin rayuwar kana jin idan wani jarin jarinka ya samu matsala mai kake ji a zuciyarka ka ji ba daɗi ka ji kunci ka ji kaza to alamar zuciyarka tana da rai kana jin idan ka ga wani makwabcinka a kasuwanci yana cin riba yana kaza ka rika jin bakin ciki kana fatan ina ma da masifa za ta samu shagon shi haka take ji duka ka tambayi kanka kai ne limamin kai ne mai fassara kanin labaran cikin zuciyarka sharhin bayan labarai ko yadda ake faɗa to kai ne mai yin sharhi kuma ba yadda za a yi ka zama mai adalci idan ka yaudar kanka kai ka san me kake bari ne sanu ala nafsi da basira ka san me ka take ji akan mutane yawa kowa a cikin mu jama'a ya tambayi kanshi wallahi me nake ji in naga mutane da alkhairi in na ji labarin alkhairi ya same su me nake ji ko da kishi rike ce ne kike ji idan alkhairi ya same ta kina murna kina abin nan koko kina zama cikin bakin ciki da damuwa Allah dai yana cewa inna shani aka huwal abtar wanda zai lizimci jin haushin mutane kyashin alkhairi ya same su shine zai ta kirga asara a rayuwarsa amma wancan wanda Allah ya rubuta masa shi ya dinga hawa kenan ya dinga ci gaba su wannan al'amari ko da a fagen siyasa ne jama'a duka da tsaye ne siyasa a cikin rayuwa take fa'ida ta 22 labazin inna a afaina ka lallai mumun baka ba kwa jin wannan lafazin yana dan kunna maka fitillar kyautata ma Allah da so cewa Allah ne bayarwa ne tunda Allah ya ce mun baka ashe Allah ne bayarwa ne to tunda ko Allah yana bayarwa ashe na wani ma zai zo ko na waje zo wannan sai ya bude maka babu husnul banni billah kofar kyautata ma Allah su. ka zama mai kyautata ma Allah su a cikin al'amuranka idan ka ga wani ya samu jari to sai a bayinata ya faɗo a kwakwalwar mana Allah ne ya bashi to tun da Allah ne ba shi jiya da shekarun jiya bai da shi din ba shi ya ba can shi ba sai yau da Allah ya yarda masa sai ya samu ashe ni ma gobe ko jibin Allah ya yarda mun don samu sai ka samu nasuwa har yanzu a wata kofar wannan lafazin yana tabbat ko yana gayyatar zuciyarka ashe bukatunka damuwarka zube su za ka yi a gaban Allah don Allah shi ne mai yi shi yasa duk wanda ya dinga zubar da bukatunsa a kofar gidajen mutane to ba zai gushe ba talauci yana bayyana a cikin rayuwarsa wanda kuma ya zube a gaban Allah ya kai kukan shi da damuwarsa to zai ga taimako da agaji na Allah ko da a zahiri zai samu yalwar zuciya saboda haka ka lizinci kai kanka da damuwarka ga ma'aliki Allah subhanahu wa ta'ala mai yi ne yayin jiya da shekaran jiya shine mai bayarwa tun da ya halicci sammai da kasai kuma gobe da jibi abin da yake wajen shi ba zai kare ba shi yasa daga cikin lafuzza na fadanci da addu'a wa khabatu dununu illa sik wa dha'fa al-i'timadu illa alayk ya Allah ni ba wanda nake kyautata mazato sai kai na manta da kowa ya Allah sai kai ya Allah na bar kowa wajen ka na zo na zube a gabanka ya Allah kai abinda Allah yake so kenan zuciyarka a hango a cikinta cewa gabas da yamma kudu da arewa kana da yakinin cewa ba wanda zai maka shi jari take nema haihuwa take nema eh, gida take so mulki kake nema menene ko menene ka manta da kowa ka yarda Allah shi kadai shi ne zai maka daga lokacin da zuciya ta siffanta da wannan to daga lokacin ne za a buɗe maka ƙofofin rahama da jin kai da taimako da agaji daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya inganta Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a bisa hadisin da manzon Allah ya bada labari ana inda zanni abdini ko ana inda zanni abdini Allah ya ce ni ina tare da yadda bawa na ya zace ko da haka in kullun tunaninka ai suwa na wallahi su ne suna da connection mu dai wallahi shi kenan to haka za ka yi ta zama kai dai wallahi shikenan har da gaske wai ba ka da connection wani irin punishment take nema kana sallah kana bani kana sujada a gaban Allah wai ba ka da punishment ba ka san yanzu abin ni ya koma sai da wanda ka sani to ba ga wanda ka sani Allah kuma ya san ka har yanzu kana tunanin wane da wane wallahi jama'a mu tuna tunanin wane zai mu wane zai kai ni ai ina da wane to shi wane da wanan da sauran su su suka yi makansu da gaske wallahi mu manta a rayuwar nan ya kasance ka dan fara take da kyautata ma Allah zato cewa Allah ne zai yi min Allah ne zai kai ni Allah ne zai buɗa min Allah ne zai share min Allah ne zai share min hawaye Allah zai taimake ni Allah ne zai cince ka wa zannu Allah man za'a min Allah illa ilayhi yaqini da Allah subhanahu wa ta'ala da tabbatar da cewa Allah subhanahu shi shine kadai zai mata az Zubairu bin al ɗaya daga cikin alasharatul asharatul mubashsharuna bil ko ɗaya daga cikin waɗanda aka yi musu bishara da aljannatin a gidan duniya da ya zo ciwon ajali sai ya kalli ɗan shi abdullahi bin zubair sai ya ce da shi idan na bar duniya ka zo biyan basussukan da ke kaina duk lokacin da wani bashi ya yi maka tauri ka kasa biya fasta'in alaihi bi maulaya ka nemi agaji da taimakon mai gidana misali a larabci amma asalin ma'anar majiɗincin al'amari to da ya fara cewa maulahu sai ya dauka wani mai gidan shi wani abokin kasuwancin shi a wani waje sai ce kwakwalwa ta ta yi ta zagaye waye ke nufi wallahi na kasa tuna kowa sai na ce ya abace man maulak ya kai mahaifina waye mai gidan naka a larabci mai gidanka masoyinka ko majibincin al'amarinka duk kalmar maula tana ɗauka sai ya ce ya abdallah maula ya Allah majibincin al'amari da nake cewa ka nemi taimakon shi in wani taurarren bashi ya gito gaban ka ka kasa biya ka nemi taimakon shi shine Allah abdullahi bin zubair yake cewa wallahi bayan rasuwar mahaifinta, eh tabbas ya rasu ya bar masa suka amma duk wani bashin da ya yi ƙoƙarin biya ya kasa sai ya daga hannu ko ya yi addu'a ya ce ya maula zubair iqdi an hudainahu ya kai matibincin al'amarin babana zubair ka biya mai bashin shi abdullahi bin zubair sai ce sai allah ya buɗa min cikin sauƙi sai in biya bashi al-yaqinu billah husnul zanni billah kyautata ma allah to abin da nake so in kai gare shi majibincin al'amarin nan jiya da shekaran jiya yana nan ba har abada kai ma in aka sami yankinin a zuciyarka za a yi mata kamar yadda aka yi ma amma inda matsalar take kowa an bar shi ko ya bar kanshi da tunanin wani wani hoke su wani sun samu gwamnati to hoke yanzu hanyar mu ta bude hoke da ba ta bude ba su kaza su kaza duka wannan shine tunaninka to sai a barka da tunaninka sai ka je a kafa gwamnatin a gama ba za ka samu komai ba domin a nuna maka cewa ba na gwamnatin ba ne masu yi ubangijin masu gwamnatin mun fahimta mu gane wannan karatun karatu ne mai tsada shi yasa a bamu addu'a in ka tashi addu'a ka yi da yaqini udu Allah wa antum nuna bil ijaba idan ka daga hannu jama'a kana addu'a wallahi ka manta da kowa Allah za ka rika tunowa a zuciyarka na zo gaban ka ya Allah ka yi duk wani mai firgita ta kowa na zai kawo matsala duk ka share suka rika kallon su kamar tsin yanzu a gaban Allah kake kuma wallahi ba abin da suka isa يكيني جماعة جماعة يكيني إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم annabi hud ya ce da mutanensa lokacin da suka ce masa hudu waɗannan maganganun da kake yi sun yi kama da sumbatun wanda aka taɓa kwakwalwarsa kuma ina jin suka ce muna jin gumakan da muke bauta ma su ne suka harbi kwakwalwarka shi yasa ta ce wannan maganganun ya ce inni ushridullah washhadu anni bari'un mimma tushrikun ina shaida ma Allah kuma kuma ku zama shaida na barranta daga abin da kuke aikatawa na shirka in kuna ganin allolinku da gumakanku suna da wani tasiri a kaina to bari faɗi wata magana ku saurara sai ce min duni ifa ki duni jami'an sun malatun durin ku je ku tattara ina ku ina ku da gumakan da duk waɗanda kuke ganin suna da tasiri ku haɗu ku shirya mun makirci dukkan ku ku tare a nan ni in tare a nan ni ina tare da Allah a zo a gwabza a gawaye ne ci nasara kun la tunzirun kada wani ya daga mun gaba a cikin ku al-imam al-qurtubi da yazo yana magana akan wannan ayar yake cewa ku kalli yadda kyautata ma Allah zato da yaƙini a cikin zuciya yake sanya zuciyarka ta daina jin tsoron wanda ake jin tsoro wallahi kana ganin su sai ka ga shi da tsumma duk ɗaya ne ta babun ba zai iya maka komai ba saboda ne saboda kana tare da mahaliccinsa min dunihi fa kin duni jami'an thumma la tuliru sai ce inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum ina da kyakkyawan dogaro ga mahalicina wanda shine mahalicina mahalicin bawan Allah idan ka samu kyakkyawan dogaro ga Allah babu kai babu nadama babu kai babu kunci babu kai babu shiga halin tsakanin kai Allah subhanahu wa ta'ala ba a kyautata masa zato ba a kai kuka wajen shi ba a kai damuwa wajensa ba a zubewa a fadar shi kuma a tashi haka a tashi haba wallahi ko sarki da ya kai sarki a duniya baya haka na Allah karimi ne Ba ka zo ba ma an baka ina ga kuma ka zube a gaban shi ka ce Allah ina bukata yas'aluhu man fis samawati wal ard yau yawmin hawa fi sha zunubi ne kai ka aikata zunubai da yawa har yanzu jama'a bawan Allah karka yanke kauna daga rahamar Allah a inna a tsayinaka mun baka to ai abinda Allah yake bayarwa yana ba da arziki yana ba da rahama yana ba da gafara yana ba da kaza sau da haka ka nema daga wajensa komin girman zunubinka komin adadin abinda kai na saban Allah juyo abinda Allah zai so shine ka ƙara nausawa cikin dokar dajin sako amma idan kaje kaje kaje zuciyar rayayya sai ta ji bata kyauta ba sai kai na dama ka dawo Allah zai karbe ka wa inni la ghafaru hakan ne wa inni la ghafaru liman tawa inni la liman taba wa amana wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa inni la ghaffaru ni ne ba da gafara ne mai karban tuban wanda ya aikata aikin asha amma ya ji bai kyauta ba ya dawo gare ni zan karɓi tubansa zan masa gafara saboda haka a lokacin da kake roƙon Allah gafara shi ma ka yi wannan ibada ta roƙon Allah tare da sakantancewa cewa rahamar Allah da jin kansa sun fi karfin zinabanka amma a samu sincerity na tuban da gaske yake cewa Allah ba zan koma ba Allah ba zan dawo cikin dokar zinabai ko dokar jajin zinabai akwai wani hadisi da yake sanya mun farin ciki yake sanya ni murna duk lokacin da na tuno da hadisin hadisi ne al-qudsi hadisi ne eh, wanda manzan rahama sallallahu ya ruwaito daga mahaliccinsa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa aznaba abdun zamban فقال أي رب اغفر لي Allah tabaaraka wa ta'ala أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فإني قد غفرت لعبدي ثم أذنب عبدي ذنبا فقال أي رب اغفر لي فقال الله تبارك وتعالى أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فإني قد غفرت لعبدي ثم أذنب عبدي ذنبا آخر فقال أي رب اغفر لي فقال الله تبارك وتعالى أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فإني قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء الله سبحانه وتعالى ta'ala شيئا ما manzo Allah sun العباد ce wani bawa daga cikin bayan Allah ya aikata zunubi ya yi ba daidai ba ya yi sabo sai ya yi nadama sai ya zo ya zube a gaban Allah sai ce ya Allah ban kyauta ba ya Allah na yi laifi Allah kai mun gafara sai Allah ya kalli bawan nan ya ce ah, yanzu dama wannan mutumin wannan bawan nawa ya dama yana da imani da cewa akwai mahalicinsa wanda yake gafara idan an nemi gafararsa sannan kuma yana kama mutum da zunubi to tun da ya yarda da wannan na masa gafara can sai a ci gaba da rayuwa sai bawan nan na Allah ya kara malo wani zunubi kuma sai ya kara dawa ni ne inda ya Allah na dawa. na kara zunubi ya Allah Allah kai mun gafara Allah na tuba sai Allah ya ce ah, yanzu wannan bawan nawa dama ya san akwai ubangiji wanda yake kama mutane da nabi sannan kuma in sun nemi gafaran shi yana musu gafara ma'ana yana kyautata ma Allah da so kenan to shi kuma Allah in ka kyautata masa so sai maka sai Allah ya ce to bawan nan nawa na masa gafara san sai a ƙara zama wani lokaci gogan naka sai ya ƙara kwambalo wani zunubi irin yadda muke yi sai ya ƙara yin wani zunubi sai ya ƙara dawa to Allah na dawa ni ne din ne daidai jiya da shekaran jiya ya Allah sai mun gaba sai Allah ya ce yanzu dama wannan bawan nawa yana da imani da cewa ni mai gafara yana da kyautar zaton cewa zan masa gafara in yayi laifi sannan dama ya yarda cewa ina da ba ina kama masu laifi idan ba su tuwa ba sai Allah ya buga sam na karshe sai ya ce fa inni qad ghafartu li abdi falyaf'al abdi ma sha na ma ba wannan nawa gafara daga yau ya je duk abin da ya ga dama wannan shine mahalicin mu jama'a wannan shine wanda muke bauta masa waɗannan kaɗan ne daga cikin siffofinsa na rahama da jinkai yanzu ina laifi na da zunubi na da zunubin ka na jiya da shekaran jiya har yanzu ta bar su a sagale baka zo ka zube a gaban Allah ba a yi maka irin wannan tagomashin ba kuma har yanzu kana jina ce goma sai jibi kamar goman da jibi suna hannunka rahamar Allah kenan jin san Allah ke yadda Allah yake son bayi da rahama kenan fiye da haka ma jama'a shi yasa fafiru ila Allah tattara bankarka da farfatanka ka arce ka ruga ka je wajen Allah a nan ne zuwa take a nan ne kwanciyar hankali yake duk inda ba nan ba to a nan ne kundici da tashin hankali yake to amma wanda ya tuba jiya ya tuba yau ko da an karɓi na farko din yanzu baka san ko an karɓa ba ko ba a karɓa ba ko kana kyautar da ne ballantana ka ce ai tun da na su maso uku ni ma na shiga cikin waɗanda aka ce in je in yi wani abin da ya ga daman nan ko shi asali shi asali wanda yake tuba don Allah baya tunanin cewa gobe ma zai kare da gaske ballantana ya ce to bari in yi don in yi na yau don gobe mu sake sabon lissafi baya wannan tunani ba a dashi bane da an kwashe wannan azuba wani Allah ya mana gafara Allah ya mana gafara Allah ya mana gafara wani mai hikima yana cewa wa inni la ad'u Allah hatta ka annani ara bi jamili ana ara bi jamili sanni Allah salihu wa inni yace ni dinnan ina roƙon Allah la ad'u Allah ina daga hannun da roƙi Allah hatta ka annani saboda yaƙinin da nake da shi na rahamar Allah da jin kansa da cewa shi ne mai bayarwa har sai ina cin addu'ar sai na rika ganin kamar ma ga nan ta wata sako mu samu wannan siffar a cikin zukatanmu <clears throat> za mu ga abin mamaki a cikin rayuwarmu fa'ida ta ashirin da nawa da uku siyakin inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna aka huwal abtar wannan siyakin wannan statement din yana fa'idantar da mu wasu fa'idoji kamar haka fa'ida biyu ta ashirin da uku fa'idar ita ce idan allah ya maka kyauta mai kake yi mun ambaci wannan idan Allah ya maka ni'ima mai take yi rinsunawa komawa ga Allah da riko da sallah da ayyukan alkhairi to kaga an ambaci sallah da sadaka bayan ambatan ni'ima to kafin a ambaci masu shirya maka makirci masu son kaza ne masu son ganin karshen ka sai aka ambaci ne ne me aka ambata kafin a ambaci inna shani aka fasalli ne rabu ta har fa'idar a nan ita ce a ashe ruku da sallah yawan sadaka maganin yan tsokar mun fahimta idan kana so a maka yadda ake cewa maganin yan tsokar ma'ana masu gan san ganin karshen ka masu shirya maka makirci to daga cikin hanyoyin turbuda hancin su a cikin rairayi mai zafi kai ruko da sallah sallar ka idan ka yana ruko da ita da wata kibiya mai cutarwa ta zo sai sallar azhar ta yi haka in aka harbo ta nan la'asar ta yi haka idan aka harbo ta nan magariba tana in aka tana ana yiwuwa ta sama dama kuma tana dan taba sallan dare idan aka shirya wani makirki ta can ƙasa sadakar ta sai ta mata shinge shi kenan ta tarihi wannan fa'ida ce mai tsada bisa hasken wannan sura mai albarka ambatan sallah da sadaka kafin shani haka huwal aftar yana fa'idantar da cewa ruko da sallah da kulawa da al'amarinta da yin ta da tabbar da ake so da kulawa da sadaka da faranta mutane rai yana maganin duk wanda yake so ya ga karshen ta wannan jama'a an jarraba ya fi so miliyoyi a rayuwar nan mutane sun gani malamai sun wallafa sun yi rubuce-rubuce ibn al-qayyim rahimahullah yana da wani littafi da ya raka masa suna kitabu asrar as-salat sirrin sallah sirrin sallah ibn al-qayyim ya baje kolin tattauna akan sallah da yadda take da tasiri na ban mamaki a cikin rayuwa har ya dinga ambatan kowane bangare rukuku su sujada da tasirin rukuku tsayuwa su sujada da dukkan wani bangare waɗannan bangarorin da muke gani na sallah kowanne yana da sabon da yake isarwa wajen samar da tasirin da ake bukata har ya kai yana cewa sallah tana da wani sirri na ban mamaki wajen tarwata da da makircin makirai sallah tana da wani sirri na ban mamaki wajen maganin waɗanda suke so su ga ƙarshen ka ko su ga bayan ka kaga wannan na tabbatar da fa'idar da muka ambata ta ta fasalli har rabbika wanhar inna a huwa abtar amma abin tambaya wata irin sallah Sallah da aka yi ta cikin natsuwa sallar da aka yi koyi da manzo Allah ta sallar a cikin ta aka ba da ta ita ce sallar da take tasiri sallar nan jama'a kamar yadda shi ma ibn qayyim yake faɗa idan ka zo ka tabbata sallar kamar mutum ne wanda ya samu appointment misali da shugaban kasa ko gwamna ko wani mai mulki kafin ya zo wajen shi sai aka ce za ka haɗu da wani kuma ka shirya bukatunka duk in ka zo za a yi maka lokacin alkawari ya zo yana shigowa fada aka sanya waɗanda za su tarbe shi suka tarbe shi aka zo aka yi masa iso aka zama da shi waje na alfarma yana jiran bayyanar sarki ko mai mulki ko kuma wanda zai masa abin da zai masa fitowar sarki ke da wuya kawai shi kuma wannan bawa wannan mutumin kai sai ya juya masarki baya ya koma yana wata hidima ya yi abin da ya kamata ya martaba sarki ya kimanta shi yana son bukatunsa su biya yana son tafiyarsa da ziyararsa sai riba to kamar wannan shine kwatankwacin wanda ya zo ya tabbarta sallah a gaban Allah kawai sai kuma ya shagarta da wani shi ya sa sallan ba ta tasiri kai sallah raka'a biyu bawan Allah tare da halartuwar zuciya tare da mai da ka ga Allah tare da kai kukanka ga Allah ka gama ka ji natsuwar da zaka ji a cikin zuciyarka duk abin da yake burge ka da ka ka gama sallan nan in ka gama ka dawo ko da ka tuno da shi ba za ka rika jin tun da ka ji da zuwa sallah kenan irin sallar da ake bukata shi yasa yana da matukar muhimmanci murayar irin wannan sunna ta kana cikin damuwa damuwa ta masa yawa yi alwala ta tabbata sallah sai sallah raka a biyu tare da halartowar zuciya wasu abubuwa sun sarke masa tare da yadda za ka yi ka tsaka ta majalisa kana ta tunani kana ta bige-bige ya zan yi zai kai alwala kai sallah sabon da kake isarwa ya Allah ni fa yanzu ba wata mafita sai ka nan ne inda zan samu magani na zuwa فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فإذا تجب أكركش فصل لربك وانحر إتجي فأنا أتشاهدوك تياي فرمو dasa aya a nan harshen Allah ya kai mu gobe amma dai yana jin gobe ko fa'idodin sun kare ko ba kare ba sai mu tsaya haka akan ina bai kada ramadan din ya kare muna ta Eh, amma dai ba laifi duk cikin alkhairi ne amma dai gobe daga nan za mu tsaya da bayanai akan ina abin na karkautar insha Allah sai mu shiga eh, mu koma ƙarshen suratun nuna na? na? a yi magana mana sosai sautin namiji ba al'aura ba ne na? a to wannan ba magana kake ba ba ma san wannan yana nuna irin alkhairi da fa'idoji da Allah ya kimsa a cikin littafinsa mai albarka wanda yake nuna cewa abinda ake bukata gare mu shine mu koma littafin Allah subhanahu wata'ala mu tasirantu da abinda Allah subhanahu wata'ala ya kimsa a cikin littafin mai albarka za mu ga waɗannan alkhairan za mu ga waɗannan fa'idojin kuma har wala yau jama'a wanda yana nuna cewa ashe babu gajeruwar sura a ƙur'ani babu karamar aya in dai ayoyi guda uku kuna jin irin yadda suke isar da saƙonni lungu da sako na rayuwarmu kuma wallahi abin da za a samu wani mai ilimi mai basira zai shekara ɗaya yana tattaunawa a kan ina bai na kalkautar kuma ba za a fita daga cikin ta ba wannan yake nuna maka girman littafin Allah subhanahu wa ta'ala karkai makanka rawa, bawan Allah kai riko da wannan littafin akwai alkhairi akwai albarka kitabun anzalnahu ilayka mubarakun ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نسألك اللهم الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وعذابها يا سميع يا قريب يا رب العالمين اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين ويوم يقوم الأشهاد من الناجين وارزقنا مرافقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في على جنان الخلد وارزقنا شربة روية من يده شريفة لا نضمع بعدها أبدا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين ورافدين ولا تشبك بنا الأعداء ولا الحاسدين نسألك اللهم الجنة ونعيمها ونعوذ بك من نار وعذابها اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى مع والدينا وأمهاتنا وعلمائنا ومشايخنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى اللهم اقضي لنا جميع حوائجنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين